وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد عباد الله موضوع الخطبة أهمية اغتنام الوقت في طلب العلم دينيا ودنيويا فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله إن من أعظم النعم التي أنعم الله بها على عباده نعمة الوقت وقد أقسم الله تعالى في كتابه بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى آخر إلى آخر الآية ثبت في الحديث نعمتان مضمون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري عباد الله الوقت هو أمرك وهو رأس مالك وكل نفس يمضي لا يعود فكيف يعود المرء عوام في غفلة ولا وهو يعلم أنه مسؤول أمام الله ومن أعظم ما يغتنم فيه الوقت طلب العلم سواء كان علما شرعيا يقربك من الله تعالى أو كان علما دنيويا يساعدك على المعيشة وينفع به المسلمون قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة رواه مسلم عباد الله فلا تحقرن ولا تتكاسل فقد قيل الوقت كالسيف إن لم تقطعه تقطعك وقال الحكم البصري رحمه الله يا ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب يوم ذهب بعضك أيها المسلمون اكتنموا أوقاتكم في طلب العلم وارفعوا به جهلكم وكونوا نافعين في دينكم ودنياكم فطلب العلم الشرعي ينور القلب ويهدي السبيل ويرفع الدرجات وطلب العلم دنيوي يساهم في نهضة الأمة وقوتها عباد الله فكونوا طلابا للعلم ما دمتم على قيد الحياة واجعلوا ذلك من أعظم ما تصرفون فيه أعماركم عباد الله ومن أقوال العلماء قديما وحديثا عن العلم الشرعي والدنيوي أقوال السلف في طلب العلم الشرعي أولهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الناس إلى العلم أحوج منه إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفال الحسن البصري رحمه الله يقول العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال والعلم حاكم والمال محكوم عليه الإمام الشافعي رحمه الله طلب العلم أفضل من صلاة النافلة قول ابن تيمية الحراني رحمه الله والعلوم المباحة كالطب والحساب والهندسة إذا قصد به بها بها الإنسان النفع للمسلمين كانت من فروض الكفاية قال الإمام ابن القيم رحمه الله العلم يحيي القلب كما يحيي الغيث الأرض الميتة عباد الله فاتقوا الله عباد الله كل علم يقرب إلى الله تعالى أو يقيم على طاعته أو ينفع به المسلمون في دينهم أو دنياهم فهو علم محمود وطالبه معجور بإذن الله تعالى بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي خلق الزمن وجعل الليل والنهار آيتين نحمده ونستعينه ونستهديه وأشهد الله أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن قام سجر ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من تقول الله سبحانه وتعالى أو النعيم نشاترا ga watan rabiul awwal shekara 1447 wanda ya zama sha biyu ga watan tara shekara ta 2022 yan uwa muka lissafa kwanan watan mu wayanda suka mutu a bada labari a baya wanda suke rayi muke yau kaza yau kaza kai yi gobe jibi gata kai ma sai a saka a lissafi to Allah ya gafarta mana yan uwa yan uwa sakon da muke dauke da shi ne muhimmancin yin ganima da lokacin da Allah ya baka ka nemi ilimi na addinin ka da ilimin rayuwar da zaka yi da al'umma dan kana rayuwa ne da mutane shi kuma addini zaka yi ne zaka bauta wa Allah kai kuma abin da Allah yake so to ƴan uwa masu girma mafi girman ni'ima wanda Allah ya ni'imce mu da shi bayansa shine ni'ima na lokaci Allah subhanahu wataala yake cewa wal asri innal insana lafi khusr yawan malaman tafsiri suna magana cewa Allah rantsuwa yake da zamani wasu kuma su ce bayan la'asar amma da ya fitowa fili zamani don shi yake mai mutuwa Allah ya ce kowane mutum a wargaje yake a cikin hasara yake yan uwa to a gaba ne ya bada labarin wanda suka yi wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai suka yi hakuri suka yi kaza suka yi kaza to malamai suka ce rantsuwan da Allah yake da zamani lokaci Allah yake rantsuwa da shi lidilala ala ahammiya saboda hujja ne na muhimmanci na wannan zaman din muhammad ina da amince Allah tabbata a gare shi yake faɗa a hadisin buhari yace akwai manyan ni'ima guda biyu da Allah ya wa bayansa amma bari suke yi tafin ya tafi musu haka shine ni'ima na asiha wal farah lafiya da Allah ya baka a jikinka da kuma lokacin da kake rayuwa a ka utilize wannan damar a ganka kana yin wani abu mai kyau in ka duba tarihin sahabbai babu wani minti daya minti biyu face suna da wani abun da suka dora ma kansu kai hatta ma wani sahabi ya dora ma kansa ya je kasuwa layi layi yana sallama assalamu alaikum wa alaikum assalam assalamu alaikum wa alaikum assalam idan wannan layin ya da wannan layin dalili annabi Muhammad ya ce idan kuka yi sallama a tsakaninku kuka yi hannu to ba za ku bushe ba za a kankare muku laifin to kaga ya tsora ma kansa haka sahabbai suke yi kuma ba su yi aiki don aibe su kaga lokacin da suke da shi suke amfani da su kai ba za ka tambayi kanka ba can't wa ask yourself me kake yi taɗin da aka bata wani fa yana zama 24 hours tunaninsa yadda zai sata yadda zai rashin gaskiya yadda zai cuci mutane yadda zai shirya ƙarya kana tsammanin ubangiji su wa sala baya kallon ka ko ka manta inna rabbaka labil mirsad ko ka manta duk abin da kake yi fa innaka bi a'yunina kana ido mu ne muke muna ganin ka to me yasa ba za ka gyara dabi'an ka ba annai muhammad ce lokaci da lafiya da aka ba yan uwa masu girma ya ku bayan Allah lokaci fa shine rayuwar shine jagora na kowane irin abu duk wani abu da ka sani yana tafiya da lokaci in ya riga ya tafi to ba tabbas zai dawo sai dai ka ce za yasa mafi girman abin da ɗan adam ya kamata yi ganimansa shi ne mai talabul ilm ya nemi ilimi da wa'un kana ilmin shari'ar ko ilimi na shari'a wanda ya karribu ka min Allah zai dinga kusantar da ke zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala aw ilman dunyawiyya ko ilimi na ta rayuwa wanda za ka nemi tuwo ka nemi abinci ka rayu a kai ka amfana da 'yan uwanka musulmai manzo Allah yana fara cikin hadisi riwayar muslim manzo Allah ce duk wanda ya fita ya dauki hanya zai je neman ilimi Allah madaukakin sarki zai sauwaka masa wannan hanya kuma Allah madaukakin sarki zai sanya masa albarka da wannan 'yan uwa kar mu walakanta lokacin kar mu yi kasala hasanul basri yake cewa ya kai dan adam ka fa sani fa innama anta ayyamun kai fa matsayin kai fa matsayinka kai fara ne ko ne fa idan wannan ranar ya tafi in yau ya tafi to an fa cire ka samu nukusani minus wani abu ne fa rayuwarka kullum fa minus 1 ne fa ake maka ba kullum minus 1 minus 1 minus 1 kuma ka san ansa you know the answer equal to kuma kai kake ba da kanka ansa to abin da yake mala'ikin kai fa ayyamin yan uwa masu girma ku yi ganiman lokutan ku nemi ilimi ku daga darajar ma'ana ku dauke jahilci a tare da ku ku ba ma kanku lokaci ku zauna inda ake yin karatun addini neman ilimi na shari'a yakan haskaka zuciyar mutum yakan hana ka rashin gaskiya domin qala Allahu qala rasuluhu shine abin da yake dora ka daidai shi yasa imamu shafi a wani yake cewa al-ilmu qala Allah qala rasuluhu ilimi shine Allah ya ce annabi ya ce wa ma siwa zaka wa waswasu shayafi in ba wannan ba to shedan ne wannan shi ne maganganun da malamai suke faɗa wani kuma ce al-ilmu qala haddathana fulan an fulan an fulan har akai zuwa gawa baban katin to saboda haka zuciyarka in tana daukar ilimin addini qur'ani na shiga hadisi na shiga to jahilci bi take yan uwa masu girma mu zama dalibai masu neman ilimi mutuka a rayuwar mu wannan shine abin da zai taimaka mu rayuwar malamai magabata irin su imamu ahmad imamu shafi'i shehu islam ibn taymiyyah al-hafani suna maganganun imamu ahmad yake cewa neman ilimi dan adam musulmi sun fi bukatuwa ya ce annasu ilil ilmi ahawaj minhum ila sa yanda mutane ke da bukatuwa su samu ilimin addini to ya fi kun su fa samun abinci Na ga dabba ne kullum tuwo kawai tuwo kawai da miki to za ka rayu da shi so daya yi ne amma ilimi ba wura da ke bukatan ta tutun rayuwarka wallahi shi kuma Hassan yake cewa ilimi fa shi ne mafifici da kudi amma ga ta mafi da wannan sa ko aiki yanzu mutum zai nema sai tiyara akwai akwai kaza ku a wurin shi a yanzu appointment ma za a baka sai ka saya kalla da Allah ka saya da kuɗi za ka je ka yi sata ka mai da kuɗin an yi biyu za ka kai kuɗi a baka an ka zo za ka yi sata ka mai da kuɗinka za a yi siyasa an zaɓe ka za ka yi sata ka mai da kuɗinka to ina rayuwa za ta tafi saboda haka yake cewa ilimi ya fi dukiya ilimi fa shi ya bai ke gadin ka amma kai kike gadin kudin ka yan uwa shi kuma imamu shafi'i wani ne ce wallahi neman ilimi ya fi sallan nafila kai har sallan farilla da jari da zaka sallan farilla annabi ya ce sallo kamar aikin mun usul ku yi sallah kamar na hukunci da ya karanta littafin sibar salatin nabi wani ba Allah ya ce sallar bin rafi sallah ya yi sahabi ne manzo ya ce irji fasalle fa'in fa kalam lam tusalli je ka yi sallah dan ba ka yi ba don babu ilimi a ciki in ba ka da ilimi ba ka san ilimin sallah ba wahala za ka yi za ka je gaban Allah wasu da ta Allah ke shehu islam yake cewa ilimi neman ilimi kere-kere ilimin magani tsanin ƙididdiga yanar da duniya ke tafiya wanda zai amfani da al'umma in ka sa mizanin domin Allah za ka yi sunan shi ilimin shari'a ilimin addini sauraka boko da kake yi in ka kula don allah za ka yi shi kana ilimin addini ne kana yin karatun islamic story in babu allah a ciki sunanka zero ba ilimin addini kake ba za ka zai musu bayani Abin da kai yake cewa ilimi yana rayar da binnin zuciya kamar yadda ruwa yake rayar da me ma'ana in ruwa ya sauko yake rayar da kasa wanda ya kushe saboda haka yan uwa masu girma shi kuma babban malami bin bas Allah ya gafarta musu da rahama ya ce talabul ilmi duniyawi neman ilimin duniya irin su ilimin likitanci sanin magani kere-kere da sauransu mai amfani don wanda aka domin Allah wanda ake al'umma da fa'idantuwa da shi sai ce to wannan